zama hijja ke ce akan daki na soya bari in gaya miki yau kaf garin nan babu wanda ya isa tsere ta da cikin gidan nan kar ka kuskura ka kara kusanta na dan zaka sha mamakin abin da zan iya aikata maka idan har ka ce zaka mun fyaɗe There must be a difference between the imperial and the superior as far as age is concerned. sa ba zai tashi ba. ba zan taɓa bari komai ya faru da shi ba wallahi ba zan iya sakin amarya ki daina kuka kin ja amarya na kuka dan Allah daure mene ya sa kike zub da hawaye zama na aure ba mutuwa ne ba Naki haƙuri ba rabuwa za ku yi ba Ni za na so dace kin saba Ki haƙuri kin ji amarya mm-hmm. baki duk ƙauna ya baki sirrin shi ki bashi zai baki ki kara hakkin shi soyayya ce kin ji amarya aljannar ki na gunsa amarya ga amarya nan ango ga amarya nan rike ta amana ango ga kaga ta nan kai mata addu'a ango ga kawar ka nan ka ba ta ta ka yanzu ga kunan ban so ku rabu in ba mutuwa ba ko mutuwa ta zo ba za ta raba ba ya ango za ya kyala amarya ya kin ja amarya daina kuka kin ja amarya daina wato ina wuro babu wani abu mafi girman takaici da yake kwanta min a zuciya irin mutuwar Aisha. Hakika ina da muhimmin buri game da Aisha. Zuciyata tana cike da ƙinan cewa ina so in kyautata mata. Ashe burina ba zai cika. Allah ya ki Aisha. Allah kuma ya tona asirin waɗanda suka kashe ki. Alhaji ka yi ɗawainiya da Aisha. Allah ya saka da tun kafin mahaifinta ya mutu kake ɗoyin yare baya da buri da kake da shi kai ma a kanta mahaifinta ya mata tanadi ashe Allah bai nufa hakan za ta kasance ashe Allah yana sane da ya shirya wannan al'amari ni ku alhaji ina kamfaninta da mahaifinta ya baka ya ce ka siya mata idan ta yi aure a rinka juya mata ta rinka samun bukata ita da mijinta wanda ya baka takarda ni ma ya bani kuma ya ba barista sai na ga cewa mutane na so mai magana da ofis wannan magana tana da mahimmanci a tare da ni amma kadan na bari mi a ofis mutane ba za su bamu ba saboda wannan ya zo wannan ya fita ah, don haka na ga ya dace yi wannan kowace irin magana ce mai ta nan kasancewa ka na san kai mutum ne mai amana kuma mun sha yin al'amura wanda har yanzu ban ga feluwarsa ba kuma ban ga koyaya alamancin amana a tare da kai ba shi sa ce na neme ka abin da nake so da kai shine za ka rubuta takarda wacce zan ba wa ƙanina wasu kuɗi masu yawa domin ya kasance cewa ya buɗe wa aisha ko kuma ya sai mata ƙaramin kamfani wato irin kamar na small scale industry ɗin ka fahimta ba don komai ba domin ya kasance ya zama suna mura ita da mijinta gaskiya ne alaji ai mutum duk abin da ya kansa yiwa wannan tunani ne mai kyau alaji saboda ya sa na ce ka zo marubuta ka san ita cuta abubuwa guda biyu za ta iya kasancewa na tashi ko kuma ya kasance ba ran haka ta Allah ta kasance insha Allahu alaji za ka tashi Allah ya yarda tun daga shi har ka tashi ka zauna insha Allah ka tashi kenan to a gode da wannan bayani da kai kuma ina so ka sani ita mutuwa abin ne da ka sani ba ta da kalanda a kowane lokaci tana iya zuwa kuma fatan mu a koyaushe shi ne Allah ya samu cika da imani na gode insha Allah to kenan Alhaji na gode bari in je rubuto takarda in ya so insha Allah sai in kawo maka kasa hannu eh, insha Allah na gode a'a Alhaji da kanka haka ya za a yi kai ba hmm. ka da lafiya ai sai ka bari ko ni in zo ko ba damuwa ko wallahi abin ne ya kama in zo da ke nan wannan takarda ce nake so in baki takardar ne wannan wannan takarda ce wacce na sa barista ya rubuta kuɗi wannan na ba wa ƙanini domin sai wa aisha kadara bayan sun cika shekara guda da aure wannan kuɗi suna da yawa hmm. sosai a haka na kawo kuke ta ki adana su to ala saka da alheri Allah hmm. ya tashi ka faɗa amin Allah ya ba lafiya na gode hmm. hajja wannan takarda ki adana ta sosai yadda ya kamata Insha Allah. Adana ta sosai a kula da ita. Insha Allah. Bayan haka ko, hmm. insha Allah wani na biya miki kujerar zuwa aikin fishi. Ni na Alhaji. Insha Allah da ke za a yi bana. Ikon Allah. Hmm. Na gode Alhaji. Allah saka da alheri. Allah ya albarka. Allah ya baka lafiya ya taci ka faɗa. Bayan haka ita kuma Aisha. Hmm. Na sa mata kuɗi. ita ma a akawun ɗinta domin ya kasance cewa tana tare da wasu abubuwa a tare da ita. Kin san ita ya mace sai da kulawa. Gaskiya ne. Eh, to shi <laughs> Allah sarki, Allah ya albarka Alhaji. Allah ya tashi ka faɗa kai baka lafiya mun gode sosai. Allah ya tashi ka faɗa mun gode ba abin da za mu ci sai dai godiya. An gode. <coughs> Assalamu alaikum. Ya ya. <clears throat> To. Barka da yamma. Barka da lafiya. Na gaji. Alhamdulillah. Lafiya lau kuna lafiya ba. Ya ah, kuke. Alhamdulillah da ina ta shirye-shiryen wanka kawai zan shiga in fita in je in same ka kuma sai aka ce da ni ai kai ne ka zuba zaka a falo a ah, Hakan ya kamata amma sai na ce ka hakura domin ni ma ya kasance na zo alaikum salam. Jummai. Lafiya lau, na gajiya. Kuna na lafiya. Ya kin sun ga albashin ah. naki ne ko? A'a, ban gani ba. Ba ka ce in canja account number ba? Wata uku kenan ban ci alert ba. To ba damuwa bari bari iyaye tafi za mu sauke abin da kuma ne. Insha Allah. Ya kamata ka zama mataki a kai dai. ce tun wata uku babu eh. salary an samu wata matsala ne ita account nata ne yake da matsala haka ne so ah, ka san jikin mu shi ma yana neman motsa dan haka na tawo domin dan motsa jiki sai na gaba sai ka zo ɗin matsun same ka a gida da ɗaya ne yaya saukin jikin ne alhamdulillah amma dai duk da haka ina ganin zan sake fita don a ce a dudduba in gani me yake faruwa na ware wasu kudin kaso a cikin dukiyata wannan kudin da zan baka shine wanda zai kasance bayan sun yi aure a sai musu kamfani wanda za su rika samun riba da shekara kai za ka sai musu ba wani ne ba don haka za ka turo min account number ɗinka domin na sa maka kuɗin da suke kan wannan takarda wanda ah, mu uku ko hudu ba wanda suka sani wannan magana daga kai sai lauya na sannan kuma in nauru ku kaɗai ne kuka san wannan magana kuma kowanne yadda na ban kawo takarda Ah, wannan takarda ce karbi tuku to haka ramika kowanne duk tasu tana hannunsu yanzu wannan ita ce takaci ita rayuwa na lokaci ah, ka yi abin da ya dace a lokacin da ya dace wannan shi ne to to alhamdulillah um, Allah ya kare ka da lafiya kuma in Allah ya da duk abin da za a yi insha Allah da kai ma za a yi gaba da ko ma menene <coughs> da yadda <coughs> Allah da yadda Allah to <coughs> amma akan magana Allah lafiya kuma rasha ne zaka je ko indiya a India zan je je India. saboda mun gama duk magana da za mu yi da shi asibitin da yake indiya saboda haka canzan shi. je ka duba lafiya lafiya amin da lafiya lafiya to to yaya mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka da alheri bisa da irin dawani da kake ta yi da mu da kuma dukkanin iyalanmu Allah ya saka da alheri Allah kuma ya kare ka da lafiya to ai menene amfanin kana da shi baka taimaka yan uwanka ba me amfanin samu zumunci ya tsaya ne a baka ko kuwa ai zumunci ta ko ina da ina ta kowane fanni ana yin zumunci in yanzu to in kai ne da shi ba za ka yi min ba abin da ma ne tunanin da nake fiye da abin da nake ma idan kana da shi za ka yi Allah ya rufa asiri Allah ya samu Allah ya tafi asiri wannan shi ne sabokai da na kawo muku ke ma ya baki takardar? ni ma ya bani takardar irin takardar da ya bani kenan hmm. a ah, to akwai lamba a cikin wannan al'amarin haka ne domin wannan takardar da ya baki kuma irin ta ce wacce ne ya dauka ya bani to inda abin ya tsaya iyaka takardar kenan amma ni dai ba wani kuɗi da ya bani banda wani takarda to amma ki bani lokaci zan nemi ba su samu tuwa da shi in so sai gano kuma yayi na yin bakin zaren da kuma yana aka ba babu shakka in dai ba rusta yana raye to abin zai zo da sauki saboda na tabbatar ya san komai akan wannan magana na san da takarda da kuɗi wanda ita ce alhaji kuma ya danka mu amma baya ga wannan takarda to babu wani kuɗi kuma da ya tura mu babu shakka kawuna mutum ne mai tarin arziki mai tarin dukiya kuma sannan gashi ga zumunci kuma yana son jama'a babu shakka in na faɗa yanzu na ce ba za a taɓa irin samun mutum irin kawuna ba kar kai mamaki eh tabbas na riski labarinsa gami da sanin halayensa na kirki a lokacin da yana raye sai dai yanzu Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama fatan da za mu yi masa kenan ya kai rahama kabarinsa amin nabil bayan makudan kuɗi da ya tura a akauntin aisha kuɗi masu tarin yawa sannan kuma haka sai da dakata mubarak aisha ta ba wai iya mallakar ki kawai nake fata ba ina kokarin mallakar zuciyata ko dan saboda kada na bawa damuwa wata dama ko kofa. Wanda za ta zama ta haifar da matsala tsakanin ba na fatan wani ko shaidan ya shiga tsakanina da kai shi yasa a ko da yaushe nake addu'an da ubangiji ya faɗa mana mu dinga safe da yamma domin samun tsari daga sharrin mutum da kuma sharrin shaidan shi yasa zama da masu ilimin addini ribar mina ce kamar yadda fahimtar motsin rana sai mai kwarin ido haka addu'ar iyaye nasara ce a rayuwa sannan kuma sa'ar samun miji na gari ne balle ma ga mu 'ya'ya mata mahaifina yana mai yawan yamin addu'an samun miji na gari gashi addu'arsa ta amsu na samu kakanan gare ni mahaifina ya kasance yana yi 'ya'yansa addu'a a koda yaushe amma kuma gashi na samu baya na shi sa a koda yaushe ke addu'a na rashin sa hakika mahaifinki mutumin kirki kuma abun koyi ne kuma shi isa yake da abubuwan koyi da dama daga mutanen da kuma Nabil mahaifina yana so yana min duk abin da nake so a yaushe yana mini addu'a masu kyau sannan kuma addu'ar da ya yi shine ya bani abin alfahari na aisha kin manta ba ke kaɗai yake yi wannan addu'ar ba ni ma da ni yana min wannan abu haka ne bayan kuɗaɗen da mahaifina ya bar mu akwai waɗanda su Asaisha Asaisha na'am kaji suna kira na kada mu kije ni go. na amince miki kije babban baka ja shi zaka jira ni ya kakka fata biyu ban sani ba mubarak ban sani ba ko wannan magana ce take san aisha ta faɗa min aka kira ta nabil sai dai ina tantamar wani abu kamar na me kuwa mubarak da akwai kuɗin da kawuna ya ba wa mahaifina da gaskiya da sai ya gaya min domin baya ɓoye min komai dangane da sirrikansa. ban tsammanin jin wannan magana daga bakinka domin na tabbatar alhaji ba zai taɓa faɗan abin da bai aikata musamman ma a kan kanka da kake ɗan uwansa. To, ba damuwa, ne yanzu abin da ya kamace ni yi, zan gayyato shi ba zata. Idan na gayyato shi, to za mu zauna mu tattauna mu kuma to eh, ba wani ba matsala wani za dai mu san yadda za mu gano yadda abin yake dai za mu yi dai abin da ya kamata ba sai ka gayyato shi ba gaskiya da barinta da faɗinta yana bakin mai ita ba sai ka gayyaci wani ba domin ya taya ka furta ta ba haka masu hikimar zance suka faɗa ka sani halin ka shine abin fassara a gurinsu ba maganar ka ba ka girma da gaskiya ya fi ka girma da ƙwarin jiki haka masu iya magana suka faɗa ka san bana wasa da girki ya <laughs> harka abu ce ko ma dai menene a nabil aga dan Allah ka ya hakuri wallahi na tuna wallahi ina da uzuri wallahi kawai malam ka ci ba ka san ka je ka ci girkin kawai ka fito fili ka gaya nabil ka san ba zan maka ƙarya ba wallahi ina da uzuri sai yanzu na tuna ka ya hakuri shi ka ce ina gaishe da ita Sami sai yi magana ba sai ka gayyato shi ba gaskiya da barinta da faɗinta yana bakin mai ita ba sai ka gayyaci wani ba domin ya taya ka furta ta ba haka masu hikimar zance suka faɗa ka sani halinka shine abin fassara a gurinsu ba maganar ka ba Fito. Alhaji, wai me ke faruwa a gidan nan ne? Lafiya kuwa? Na ganka a zaune a nan wani iri, ita ma inda wura na ganta wani iri. Me ke faruwa ne? Ba komai, ba komai. Ya za ka ce min ba komai? Gaba ɗaya kuma yanayin ku ya canza. Je ki ɗauko mu kullum mota da hula ki kama. kai fa ka ce min za ka huta ne ba fita za ka yi ba yanzu kuma ka ce in ɗauko maka makullin mota da gula kenan za ka fita daga gida? na ce ki ɗauko makullin mota da gula ki kamun ba komai ba wani ɗauko min kawai ɗauko makullin mota da gula to shi kenan. Kin ja daina kuka kin ja amarya na kuka dan Allah daure mene ya sa kike zub da hawaye zama na aure ba mutuwa ne ba hakuri ba rabuwa za ku yi ba ni za na so da kin saba ki hakuri kin ji amarya mm. ya baki duk ƙauna ya baki sirin shi ki ba shi zai